biyar kenan wala kada arsalna rusulana bil bayyinati أعوذ بالله من yake zuwa Allah ya bayyana anna huwa wato lalle ma Allah da'a innama hiya bima anzala ala rusuli dama abinda ake ce ma da'ar Allah shine yin biyayya ga abinda Allah ya saukar ga manzanni ne ilan nasu zuwa ga mutane wato littafi faqala sai Allah ya ce wala kad arsalna rusulan lalle ma aiko manzannin mu min bani adam cikin ya adamu ma aika su ila umarnin zuwa ga al'ummar su bil bayyana da dalilai bayyanannu ai bil hujjatil qawaqi da hujjoji masu yanke jayayya wato tabbatattu wa anzalna ma wa kitaba kuma mun saukar da littafai tare da su manzannin bi ma'ana alkitabu bi ma'ana alkutub mun saukar da littafai ga manzannin wal mizana da kuma abin awon gaskiya wato abin awon gaskiya wato adalci ai al'adal adalci bi in zalil kutub saboda mun saukar da littawai almutadamminatu lahu wadda ta kunshi bayanin adalci da aikata adalci wal wahayi da kuma wahayi al'amir bihi wanda ka umarni da ya adalci le kuma nasu don mutane su tsayi da ya adalci wato abin da yasa Allah ya saukar da littafi ne don mutane su tsayu bil wato da ya adalci yadda ya kamata aile ta'amalu don su yi mu'amala fi ma bainahum ga abin da ke tsakanin su don ma'amala da za su yi tsakaninsu su yi ma'amala bi ma bai nan biladari da adalci wa hiya abin na al'illa shi ya illa da ta samu ka saukar da littafai don mutane su yi adalci ga abin da muka saukar da ta alikauli ya arsana don da ya ce ma'aiko wa ma'anarsa wa an zanna ma a wani ya ce ma'aiko kuma saukar da littafai tare da su wal mizan wato wal mizan wal adal da adalci to duka a dakilin kowannen su ya shiga fi kulli shayi shi adalci cikin dukkan komi adalci ya shiga kowane bangare adalci ya shiga ba mana amila duk wanda abin na ya yi aiki wato aiki abin nan bai makuta da a shari'a yadda shari'a Allah ta ce a yi aiki fi kulli shay'in ga dukkan komi wa karkama bil qisti hakika ya tsaye da adalci wato kalma adalci wadda ta zo da alkisku wa man adala anhu wanda ya karkace ga wannan faƙar jara hakika ya yi fajirci bi ƙadar in harabi ya nan gurgudan karkacewa ce daga bayan Allah wato idan ka bi Allah daidai wa daida ana cewa ka yi adalci idan ka karkace in kaɗan ka karkace sai a ce ka yi fajirci ɗan kaɗan in kuma da yawa ka karkace a ce ka yi fajirci mai yawa wa an zana hadida ko mun saukar da bakin karhe bi ma'ana mun farar da shi a sha hu mun farar da bakin ƙarfe, wa aka rajina kuma mun fitar da shi ya mina ma'adini daga magina tai liyo kama biyu al'adali zan a tsaye da adalci da shi izi e, la ya baka adalin domin adalci bai tabbata la jihadin shi takobi da bakin ƙarfe aka yi lokacin da takobi aka jihadi ana jihadi da takobi ana yi da mashi to duka waɗanga da bakin ƙarfe aka yi su ya ce idan la ya adalin don adalci ko bai tabbata bila jihadin babu jihadi wa huwa alatin jihadi alhali bakin ƙarfe shine na'urar da ake yin jihadi da shi shi bakin ƙarfe kama ƙala ta'ala kama wa da sarki Allah ya ce fihe basan shadidun ciki ne akwai yaƙi wanda an mai tsanani wato akwai tsananin yaƙi ciki ne shi bakin ƙarfe yuqatalu bihi wato da shi aka yaki wa minhu aljunna da gare shi aka diba ayi abin nan da aka ce magarkuwa wadda ake azawa ga kai to da da abin nan ake yi da bakin karye aka yin garkuwa shi yasa za ku ga yan an halaku yan an saro takobi idan ya sari garkuwa sai ku ga dai ya tuma amma bai kai ga jikin wannan da aka aka sara da shi saboda da bakin karhe ita ma aka yi ta halatu wuqaya wato na'urar nan ta kariya kai daga makamai wa min asila kuma da shi ake yin takobi wa wa alatu darbi shine na'urar da ake tsara da ita an je wajen yaki wa manafi'u nasi kuma akwai abubuwan amfani da yawa cikin bakin ƙarni wanda ba wannan ba wancan zamani kenan balle yanzu da abubuwa sun ka bayyana da yawa wayanda ake yi da bakin kare wato ƙarhen tama abubuwa da yawa ake yi da shi yanzu don haka ya ce wa manafi'u da nasi akwai abubuwan amfani da yawa ga mutane ma min sana'atin babu wata sana'a wadda ake yi illa wal hadidu alatu face da bakin karhi da na'ura bakin karhi aka yadda duk wasu abubuwa na sana'a waɗanda ake sana'a da suwa to duka da bakin karhi aka amfani wajen yin wa'annan abubuwa shi yasa kun ka ga karhin ta ma yana cikin karuwa masu daraja yanzu kwarai saboda duk wata na'ura Wanda ake yi to da bakin karhe ake yin ta wala ya alama lawa ilmu mashahada don Allah ya sani sani na bayyane maduhu ala laikuman nasu wato mutane su tsaye da adalci kuma abin na na ya alama la kuma domin Allah ya san manyan sulhu wanda ka taimakawa addini ne da gaskiya domin wanda ke taimakawa da addini zai amfani da dama ta ya kare addini ne bi an yansura wato wanda ka taimakawa Allah shine ya taimaki addinin Allah bi alatil harbi da na'urorin da ake yaki da su mina hadidi wanda aka yi da bakin karye wa gari da sa duk wanda bai taimaka wa addinin Allah sai shi wali da wannan dama da ya samu sai ya kare addini ne wa rusulahu da kuma wanda zai taimaki manzannin Allah bil gaibi wato lokacin da abin na ba a gani ne ai halin min hawan bil gaibi ai suru ya taimaki Allah ai gaiban anhum ya Allah ya baku gare su bai ga Allah ba ya koyi cikin mutane kuma amma ya bauta wa Allah fi duniya nan duniya kala ibn abbas yansuruna hu wa la yansuruna ibn abbas ya ce mu'minai suna taimaka ma addinin Allah amma wa la yansuruna ba su ganin Allah subhanahu wataala saboda shi Allah taimaka wa addini ne kake amma shi Allah ba a gani ne nan duniya nan duniya ba a ganin Allah sai ranar lahira aka gani ne wa alamu anna ahadakum lan yara rabbahu ta yamuta hadithu sahihu sanadan wa matanan ku sani lalle ɗayan ku bai ganin Allah sai ya mutu wato baya ganin Allah sai in mutum ya mutu sannan da ga Allah saboda haka su mu'minai suna bautawa Allah amma kuma yansuruna huwa la yusuruna suna taimaka mai amma ba su gani ne inna allaha qawiyyun lalle Allah ma abuci karhi ne kuma azizun mabuwayi ne la hajata lahu ila nusura bai da bukata a taimaka mai lakin naha sai dai taimakon ya ce a taimaki addini wannan taimakon tamfau tana amfanin man ya ati biha wanda ya zo da ita duk wanda ya taimaki addinin Allah to zai ga haske ga rayuwa ta nan duniya kuma in ya mutu shiga aljanna kun gani ashe Allah bai da bukatan mataimakai shi kawiyuna shi azizuna amma dai ya ce mu taimaka wa addini don taimakon ta umfane mu duk wanda ya taimaka ma addini man abin nan lakin na tamfa man ya ati biha sai dai ita taimakon addini tana umfanin wanda ya zo da ita ta sharifa lahun don darajantawa gare su to ya Allah da kowace ka da izzatika Allah ka ba mu buwaya akan makiya da mahasada ka ba mu rinjaye akan su kuma ka kare mu daga sharrin shaidan da jama'a ta ka sa mu yi karshe mai kyau bi kuwatika wa izzatika ya qawi ya aziz wala kada arsalna wala kada arsalna wa ibrahim da arsan na nuha lalle hakika ma aiko annabi nuhu alaihi salatu wassalam wa ibrahim da annabi ibrahim alaihi salatu wassalam wa ja annabi zuriyati man nubuwa ko man sanya annabci cikin zuriyar wato cikin diyan ibrahim akwai annabawa da yawa tun daga abin nan diya na su abin nan isma'ila da ishaqa har zuwa jikoki ne su yaquba da yusuf wato yana da annabawa da yawa cikin zuriya ce alaihi salam mun san ya fi zuriyati man nubuwa wal kitaba da kuma littafai don annabawa da yawa waɗanda ka ba littafai bayan ma aiko su ya'ani al-kutub al-arba'a littafai guda hudu at-taurata kun ga at-taura tana cikin zuriya abin nan tana cikin zuriyar nuhu tana cikin zuriyar ibrahim da at-taura ta annabi musa na sannan abin nan wal injila da injila ta annabi isa wa zabur da zabura ta annabi dawud wal furqani da al furqani wato al qur'ani kun ga shi mai qur'ani shi kai ne dan gidan isma'ila na isma'ila dan gidan ibrahim ibrahim alaihi salatu wassalam wa inna abi zuriyati ibrahim duk wadanga littafai guda hudu cikin zuriya annabi ibrahim suke alaihi salatu wassalam domin shi ga ka'idar Allah duk wanda ya yi hankuri ya bauta wa Allah ya gamu da matsaloli kuma ya dauri to shi ko Allah zai ɗaukaka suna ne har abada saboda haka ibrahim ya wahala har cikin wuta aka kada shi amma bai canza aƙida ba bai ja da baya ba don haka allah ya ɗaukaka shi ya ba shi ɗiya wa'anda an na ƙwarai sannan ɗiyan nashi ya ba su ɗiya wa'anda an na sannan ɗiyan nasu ya ba su ɗiya wa'anda an na ƙwarai haka dai ilawa milkiyama to saboda haka kun kenan ba a mancewa da shi har abada duk wanda ya rike addini ne ya wahala bai bari ba to shi ko Allah zai ɗaukaka shi ya ɗaukaka ambato ne wa fa'idatu takhsisu nuhu abinda a fa'ida kebe annabi nuhu anan wa ibrahim da Ibrahim an kebe su da dikiri an ambace su su kadai ba da dikirin rusul jumlatan bayan an ambace manzanni duka saboda abin nan bayan ya ce ya aiko manzanni sannan kuma sai ya ce ya aiko annabi nuhu alaihi salatu wassalamu da ibrahim bayan ya ce ya aiko manzanni to abinda a fa'ida keɓe wa'annan annabawa guda biyu a ambace su bayan an ambaci sauran annabawa ba da zikirin rusul jumlata. anna nuhan huwal abu sani nuhu shine uba na biyu li jami'il bashari adamu shine uba na farko nuhu shi uba na biyu wa ibrahimu abul arab shi kuma ibrahimu shine baban larabawa war rumi da mutanen Rum. wa bani isra'ila da bani isra'ila kun ga wato uba ne babba kwarai shi ba uba ne na kowa da kowa ba amma dai uba ne na larabawa da mutanen rum da bani isra'ila amma shi nuhu uba na na kowa da kowa wa kullun nasi yantasibuna ilayhima dukkan mutane suna jingina ga annabi ibrahim da annabi nuhu wa minhum cikin zuriya ayyuna zuriyya zuriya cikin mutanen da azuriya nuhu da zuriya annabi ibrahim cikinsu akwai mahotadin wanda a shiryayi wayanda allah ya shirya su ga hanya ta madaidaiciya allah ya sa mu cikin shiryayi amma wa kafirun minhum fasiqun mai yawan su ya kare kharijun wayanda sun ka fita an da ana da'aci daga da'a mai yawan abin nan mutanen duniya wato fasikuna akwai na kwarai cikin mutane amma mai yawan su fasikuna wato juna ana an sirajin sun fita daga hanya wadda amma ce, Allah ya kare mu Allah ya kiyaye mu to sun makafaina ala akari ثم sannan mun ka biyo bayan wa'ancan manzanni ala asarihim bisa ga bayan wa'annan manzanni mun ka biyo da wasu manzanni kuma bi rusulina da manzanninmu ai arsalna rasulan ba da rasulin ma aiko wani manzo bayan wani bayan ma aiko wani mu sake aiko wani kuma wadamiru da yace ya fi makafaina ala asarihim a hawa damiri a nan ya ce nuhin wa ibrahim wato yakan dawo ga annabi ibrahim da annabi nuhu da annabi ibrahim wa man ursila ilayhim da wanda aka aika zuwa gare su wa inna rusulal mukaffa bihi lalle man da nan da anka biyo baya da su to mina zuriya suna cikin zuriyar nuhu da annabi ibrahim alaihi salatu wassalam wa qabaina bi isa ibn maryam kun mun biyo baya da isa dan maryam wa atayna wal injila kuma shi isa dan maryam mun bashi littafin injila alkitabul ladhi ursila bihi littafin da aka aiko shi da shi shi ake cewa injila wa huwa kitabu mithlu qur'an shi ma wani littafi na da ya sauko daga sama kuma daga Allah kamar wanda qur'ani ya sauko daga sama kuma daga Allah wa gairul ahadin jadida amma ba wanga sabon alkawari ba kun san yanzu littafin injila da ke ga hannun nasara wato sabon alkawari na wanda sun ka rubuta to ba sabon alkawari na an ka sauka ma annabi isa ba shi littafin kwarai na an ka sauka ma annabi isa ba wanga da sun ka canza ba al'adul jadid wato sabon alkawari alladhi katabahu ar-ruhban wanda masu ibada su sun rubuta ba ma halaka al yahu ba da ma halaka al-yahud al-asala ba yahuda sun ba sun halaka wancan na asali da yahudawa su sun kai kokari sun ka sace littafin injila kuma sun ka halaka shi su ko nasara sai sun ka zanna da su da masu ibada su sun ka rubuta wani sabo abinda sun ka tuna sun ka tuna wanda ba su tuna ba sun ka kaddara sun ka waɗi sai sun ka yi wani sabon injila yanzu to wannan da an ga hannunsu shi aka ce ma al'ahadul jadid wato saba alkawari ba littafin na na asili ba waje an na fi kulubin lazi na taba uhur afatan mun sanya cikin zukatan wa'anda sun kabi injila ta warko mun sanya ra'afatan tausayi wa rahama da kuma rahama cikin zukatansu alladina kanu ala dini wa'annan da sun ha kasance bisa ga addinin annabi isa yani alhawari yana ni hawariyawa su hawariyawa kusan su ne yan majalisar isa na warko lokacin da annabi isa ya sami hawayawa to lokacin bai tare da kowa shi ɗai yake babu kowa tare da shi in ba in nata ba to lokacin ne hawariyawa sun ka shigo musulunci saboda haka su hawariyawa su ne bisa ga addinin isa na gaskiya ya yani alhawari na wa'at bayan da mabiyan hawariyawa don su hawariyawa su ma masu wa'azina sannan suna da mabiya wa'anda sun ka bi su daga baya warra abatu warrahama yace da kuma abin nan tausayi da kuma rama, almuwadda wato ai almuwadda soyayya muka sanya soyayya cikin zukatansu fakana ya waddu ba da ya kasance sashin su ya wuddu ba da, sashin su yana son sashi wakila innahu umir an ce su an umarce su fil injila cikin injila an umarce su da sulhu cewa su yi sulhu wa tarki ida'in inna cikin injila an ce in wani abu ya faru ka ai shari'a ai sulhu tsakaninsu kuma sannan su bar cutar mutane haka an ka rubuta cikin injila fa Allah Allah qulubuhum da zalika sai Allah ya sa zukatan sun kai sanyi don ba su cutan mutane kuma suna sulhu sai zukatan su sun kai sanyi kabla an ya kabla an harihu addina kamin su karkatar da addinin su daga baya sai sun karkatar da addinin bayan bacewa injilan ta asali sun karkatar da addinin sun makasa ƙudubuwan daɗa sa'annan zukatansu ta bushe ba da tarihi bayan sun karkatar da littayensu sai zukatansu kuma ta bushe da sai imani ya hice su wa ya da kuma fafaromanci abinda aka ce mafafaromanci fafaromanci hiya nisa shine mutum ya kakkabi maganan mata wato sai mutum bai aure kamar da kun ga wanda aka ce fafaroma na bai aure akwai wasu adadin shekaru da an ka samu wanda zai aure lokacin mace ba ta da umhani gare shi bai da umhani gare ta suka ce sannan zai yi aure to wannan aƙida ita aka ce mu fafaromanci idan mutum na bisa gare ta sai a ce fafaromawa ne to wannan aƙida ce hiya rabdun nisa wata kadiya abin na asawami da rikon bukkoki mutum ya koma daji ya ita cikin mutane don kashe shiga su balle ya musu wa'azi wadda da kuma abin na barin gidaje ko mutum ya shige cikin gidaje gida ne ya zama ne war kuhufi ko mutum ya shige cikin kogo kuhufu wato jam'i ne na kaf wato mutum ya shige cikin kogo na duci haka ya zama ne babu ruwa ne da mutane shi bai banna kun bai cewa a bari bai banna kuma rai ne bai baci in an kai ta ya koma can shi zama ne to wannan shi aka ce mafafaromanci to irin wannan fafaromanci ibtada uwa kaga ta sun kai ba Allah ne ya ce ai haka nan ba suna sun ka kaga abin su ai za duha sun kara ta cikin addini min kibali anfusin daga wajen kawon su suka zanna suka ga cewa ya kamata su fabaromanci sai suka kago shi don ga ganin su ya kamata shi yasa kawai sun ka kago shi ba wai addini na ya ce musu ya kanan ba Allah ya ce ma ka tamna ha alaihim ba mu wajabta ta gare su ba ma amarnahum biha ba mu umarce su da ita ba san shi mutum in shi ya kaga bid'a ce da kai ne to yana iya kokari gare ta farkon sar da ya kago ta amma ba zai iya tsare bid'an nan da ya kago yadda ya kamata ya kago ba amma farkon nan da ya kago ta yana iya tsare ta ka ganshi a wani zai iya tsare ta abada to lokacin da suka kago romancin su sun tsare shi da kyawu amma Allah ya ce abin nan ba su kiyaye ta ba yadda ya kamata su kiyaye ta ai ma amma ka tabna ha alaihim ai ma amarna hum biha illa sai dai fa'aluwa lakin fa'aluwa amma sun yi babaromancin na sun nisanci auren mata sun nisanci gari sun nisanci jama'a sun koma daji da zama iftiga a riwani lahi don bi yarda Allah ya saɗe sun kai haka nan, don bi yarda Allah ai mardati ta'ala neman yarda Allah fi isharatu ila annal bid'ata cikin wannan akwai ishara wadda ta nuna lalle bid'a idza dakhala fi dini in ta shigo cikin addini afsadatu to za ta bata addinin in bid'a ta shigo cikin addini to afsadatu za ta bata addinin na idan ta shigo ciki fa ma rawa haka ne ayati don haka ba su kiyaye ta yadda ya kamata su kiyaye ba ita Isara kuwa isara ka ha kathirun mino don da yawa daga cikin sun ba fa romancin daga baya bayan sun ɗauke shi addini wa ƙadi kamu biha haƙƙal ƙiyama wato taraka haka firin mino wa ma kamu biha ba su tsaye da ita ba haƙƙal ƙiyami yadda ya kamata a tsaye da ita mina eh, eh, sharɗu ibtiga riwani domin sharaɗi na ga biɗai yarda Allah abinda a sharaɗi ga samun yarda Allah huwa ittiba'u shari'a shine mutum ya bi shari'a duk wanda yake so ya samu yarda Allah to akwai sharaɗin da za a bashi shine shi kokari shi ko ya bi shari'ar Allah sannan Allah shi ya da shi to ba su yi wannan ba bal da mu ilar ruhbaniya at bayan sun kawo babarumanci sun ce yarda Allah suka bida da shi sai sun ka kawo wata bid'a cewa Allah uku na kuma kun ga sun kago karamin aiki bid'a karama suna cikin sai sun ka kago babba wadda ta raba su da addini gaba ɗaya sun ka ce abin na ah, Allah uku na at-taslisu wal qawl bil ittihadi kuma sun ka dawo suna magana cewa su ma Allah ne kun san al ittihadi hululi shine yadda wasu ke cewa su ma Allah ne wai nan inda yake Allah ne nan wuri saboda haka shi ma ya zama Allah to kun ga ah, daga bid'a karama sun kai ga takafirci wa faqadis sama da kuma wa qasadis sama abin na sum'a da kuma nuhin abin na eh, yi don ajiya wa harifin injili kuma sun ka karkatar da injila fa kafaru bi dini isa kwana a tashi sai sun ka ma addinin isa na hakika wa dakalu bi dini malikin sun ka shiga cikin addinin sarkinsu. su wa dalu bi shara'i abin na rumi sun ka yi addini da addinin da da shari'o'in mutanen rumi wa baki ala dini isa kalilu min yan kadan daga cikin su sun ka rage bisa ga addinin isa su ko yan kadan din nan fa amanu bi nabiyina muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da annabi mu ya bayyana sai suka yi imani da shi wa atayna alladina amanu bihi minhum muka baiwa wa'annan da suka yi imani da annabi muhammad minhum daga cikin su mun ka ba su ajrahum la su wadda an mai girma wa kathirun minhum fasiquna a cikin su fasikai ne ai da juna an da'a sun fita daga yima Allah da'a subhanahu wata'ala mai yawa wato sun fita daga da'a saboda haka fa azabnahu sai muka yi musu azaba fi dunya da duniya wal akhirah da lahira bi al bid'ati saboda bid'a wa ziyadati bid din da kuma yin kai cikin addini saboda haka duk wanda yake so ya gama lahiya tsakani ne da Allah to ya bi kawai amma kai ya kaga tunda dai manzo Allah ya zo da addinin nan cikakke to yi kokari ka bi ittabi wala tabtadi ka bi amma kada ka kaga kun gani daga kagen dan kadan sai sun ka kago mai yawa sai sun ka kafirta sai sun ka shiga wuta ita a haka nan take da an ka kago ta kadan to yar kadan din nan za ta ja mutun ta kai shiga mai yawa saboda haka duk abin da kun ka ji an ce bid'a na ga addini to kwarbi da abin duk abin da kun ka ji an ce bid'a na ga addini to ku yi ƙoƙari wannan abin ku bar shi Allah ya taimake mu kuma Allah ya kare mana imanin ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal amanu lokacin da Allah ya bayyana annan nasara lalle su nasara kanu ala dinin rahabatin wa rahama da sun zamo bisa ga addinin tausayi da rahama summa eh, abin nan summa zadu alaihi sannan sun ka kara bisa ga wannan addinin na gaskiya sun ka kara ar-ruhbaniya da sun ka kara ar-ruhbaniya shikenan da karshe fa fasaku sai sun ka zama fasikai bai tarki ayati don ba su kiyaye abin nan da sun ka kawo ba kama yan bagi kama wanda ya kamata to na ba ta ala almomini ne sai Allah ya tunatar da mutane mu'minai min al'umma cikin wannan al'umma ta Muhammadu sallallahu alaihi wasallam bitte ba ma umiru bi yace su daure su bi abinda an ka umarce su da shi wa Allah ya ji tun da sun ga nasara sun yi ƙari sun halaka to su musulmi su bi abinda aka umarce su wa Allah ya zidu kuma kasu yi ƙari bi ma umiru bi shi'a kasu ƙara komi ga abin da aka umarce su kowa ka san ya gama lahiya ga addinin Allah ya gama lahiya to ya bi kawai kada ya kaga bid'a in kana cikin ya aiki ka ji an ce wannan aiki bid'a na to rabi da shi in dai masanin bid'a na ya gaya maka to rabi da shi don ita bid'a tana hana a gama lahiya kamar wanda kun ka gani yanzu to fa kala sai Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu billahi ya kuwa ne suka yi imani da Allah wa rasulihi da manzanni ne min ummati muhammad cikin al'ummar muhammad sallallahu alaihi wasallam ittaqullaha ku ji tsoron Allah ai imtasidu awamirahu ku bi abubuwan da Allah ya umarce ku duk abin da Allah ya ce ku bi abubuwan da ya umarce ku gurgurdon iyawo wa shanibu nawahiyahu ku nisanci abubuwan da ya hani gare su duk abubuwan da Allah ya hana muku na sabo ku nisanci wa'annan abubuwa wala tabtadi'u an kada ku kaga bid'a ta kowane irin abu duk abin da kun ce bid'a na duk abin da kun ji an ce bid'a to ku nisantai fi ibadatihi wajen bauta Allah duk abin da kun ji an ce bid'a to in dai masanin bid'a na ya faɗa muku haka nan to ku nisanci abin nan wa aminu abin nan wa aminu bi rasuli ku yi imani da manzo ne shi Allah subhanahu wataala ku yi imani da manzo ne Muhammadu sallallahu alaihi wasallam fi ma ya amurukum bihi ga abin da duk manzo Allah ya umurce ku wayana hakwa na da anu da kuma duk abin da ya hane ku duk abin da ya inganta manzo Allah ya ce a yi shi to ku yi kokari ku yarda da shi kuma ku aikata abin da ya tabbata ya inganta manzo Allah ya ce a bari to ku yi kokari ku nisanci wannan abin gwargwadon yadda kuke iyawa in kun yi haka ne yi wata kun filaini zai ba ku kashi biyu na lada ai nasibai ne rabo biyu Nasibin fi duniya nan duniya ya ba ku rabo mai kyawu idan kun bi Allah da kyau sai ya ba ku lahiya da zaman lahiya sannan ya ba ku arziki da wadata ya azita ku lahiyar jikinku ku samu natsuwa da kwanciyar hankali kuma ya ba ku arziki duka nan duniya kenan zai ba ku ina abubuwa na fit duniya sannan wa huwa izza rabon na duniya ciki ne akwai al'izza zai ba ku buwaya sai ku rinjayi maƙiyanku duk wanda mutum ka gani a washi shedani na ya ja da ku sai Allah shi gwada mai kasawa ta sai Allah ya kalle shi kuma ya kaskanta shi gaban jama'a kun ga wannan na duniya kenan wal galaba kuma Allah ya ba ku rinjaye alal a akan aduwanku wato makiyanku duk wanda ya ce kiyayya zai yi da ku sai Allah ya karya shi bisa ga ka'idan man adali waliyan wanda ya adawa da masoyina faqad azantu bil harbi na sanar da shi da yaki saboda ah, abin nan kun tsaya bisa ga hanyar Allah to ku ne an masoya Allah don abin na malaman sunna idan ba su zama waliya Allah ba Allah bai da waliyai malamai na sunna masu bin sunna annabi ɗari bisa ɗari wa'yanga su aka ce mawaliya Allah to wanda duk ya yi adawa da su Allah ya ce da shi shika adawa da Allah shika adawa don haka Allah zai karya shi to kun ga ba ku samun Allah shi muku irin wanga yaki sai kun riƙe addini ne da kyau kun bi annabi sau da ƙafa ga abin da ya ce a yi kun yi kamar wanda ya ce wanda ya ce a bari kun bari kamar wanda ya ce to zai ba ku rinjaye nan duniya ya ba ku ɗaukaka nan duniya ya karrama ku ya girmama ku sannan kuma ranar lahira wa nasibun fil ya ba ku wani babban rabo abin nan ranar lahira kuma wa huwa aljanna shine aljanna kun ga bin sunna annabi na da fa'ida kwarai ana samun rabo biyu a samu nan duniya kuma a samu ranar lahira in dai mutum ya bi sunan annabi da kyau to da gaskiya duk wanda bi sunan annabi da kyau kuma bakin gaskiya to hakika mutumin nan bai walakanta kuma duk wanda ka son ya kunyata shi fada da irin wayannan mutane inda biyu ya shiga sai ya walakanta saboda haka ku bi Allah sosai ya ba ku kifilai min rahmati kashi biyu na rahmati min rahmati ta'ala na rahmatin shi Allah madaukakin sarki wa inna nasibar duniya lalle samun rabon duniya wa nasibar akhira da rabon lahira min rahmati yana cikin rahmar Allah yana cikin rahmar Allah ka bi Allah ya girmama ka ya karrama ka ya ɗaukaka ka ya darajanta ka kuma an ce lahira ya baka rahama wannan yana cikin abin na yana cikin babbar rahmar Allah subhanahu wa ta'ala wala tunalu rahmatu ta'ala shi kuma Allah ba a samun rahama ta alad dawami ba a samun rahama Allah ta dawwama ga mutum illa bi taqwa sai in ya ji tsoron Allah duk wanda ka son rahama Allah ta tabbata gare to yayi kokari ya rika kwatantawa gurgudun iko in kai abu ka gane ba daidai na ba to kada ka ji kunya gyarawa gyara kada ka ji kunya gyarawa in kai abu ka gane ba daidai na ba duk kai sauri ka tuba ka gyara mai to in ya san haka nan kake wato koyo shi bisa ga da'a ce kake da kakkarkace ga da'a ce duka in ka gane kana gyarawa to zai baka girma da waman mai har abada za ka samu rahama ce da waman ma har abada har abada baka walakanta duk wanda ya rike Allah haka na har abada bai walakanta to ba a samun irin wannan taimako tabbatacce illa bi taqwa sai tare da takawa ga Allah alama akbar bihi rasul kamar wanda manzo ya bada labari bidon ibtida'in bihi ba tare da an kaga bid'a ba a ɗauki abubuwa wanda annabi ya faɗa a nisanci bid'a bid'a kaskanta mai ita take yi kuma ta mai sai baya kuma ta hana mai ci gaba amma ita ko sunna ɗaukaka mai binta take yi ta karrama shi kuma ta darajanta shi domin bisa ga hanyar annabi yake wa ya ji allakun nuran kuma bayan ya ba ku girma nan duniya da lahira kuma ya ba ku wani haske tamshu na biya a abin na alasirai. wanda za ku yi tahiya da hasken nan bisa ga siradi ya an tera nan lahira lokacin da za a taka siradi to sai Allah ya ba ku haske ku ga yadda kuke takawa har ku kai iyaka bi akhlasi kuma amala da ku. saboda ku yi akhlasi ayyuka ga Allah kowa ka san a ba shi haske bisa siradi to duk abin da zai yi shi idan Allah ko da yi kakka yi don bida a yaba maka kakka yi don a ce ka iya kakka bari don gudun zargin mutane kakkai don gudun yabon don san yabon mutane kai dai kai dan Allah ba dan kowa ba to kowa kai dan Allah ba dan kowa ba to Allah zai ba shi haske sosai bisa siraji ya taka ya ketare abin nan sabanin munafikai wata kaddama ya gabata anan munafiki na yudufa unuruhu lalle munafukai ana kashe hasken su ala siraji bisa ga siraji wai umaru na bin rujui ila duniya a ila warai sai a ce musu koma can baya su samu haske har su tugu tugulaku alaihimun nar lokacin da ake kulle wuta da a kansu bisuwari da abin nan bisuri da tudun nan na a arab sai a sa a kulle suna suna can baya to su munafikai kenan abin da yasa kun san munafiki bai da gaskiya tsoro gare kuma in ya zo cikin mutane sai ya ce ina tare da kai in ya hita inda baka nan sai shi haɗu da wani a yi ta bacin ka kun ga bai da gaskiya don bai da manawa guda to saboda haka shi yasa an kace a kashe hasken su, ita ko wannan ka'idar Allah ce duk wanda ya zama aiki ne milahici ko da ga siyasa na ka ta wajen wanga ka dora shi ka aza shi ka busa shi ka nuna shi ya kowa ka samu abin da ka asa sai ka koma wajen maki ne kuma abokin adawa ce shi ma ka iza shi ka ɓaci wanga wai ka ce iya zamani in ba haka na an kai musu ba a samun komi gare su ba iyawa na batun da dan wuta dai kake ba ga ba wani abu ka iya ba tun da kusa annabi ya ce duna sharran nasi zalwa jahaini alladhi yati haula bi wajhi wa haula bi wajhi za ku samu sharra halitta Allah mai huska biyu wanda ka zuwa huskar da ya kaso ya baci wancan in ya to da wajen wanga shi wajen wanga da huskar da wanga ka so ya baci wancan annabi ya ce sharri halitta ke na cikin mutane saboda haka ka bar gani a wai kai kariya ai yanzu mu mun iya zama da mutane mun san ba iya zama da mutane na ba tun da dai ka zama dan wuta kaga ba iya zama na ba saboda haka muguwar ɗabi'a ce mina yace wajibi na ga mai yin wannan ya nisance shi amma idan kun bi Allah sosai babu kagawa kuma kun yi aikin ku dan Allah komai kuka yi da ikhlasi ga Allah to ya ji allakun wa ya ji allakun nuran tamshu na biyu zai saya muku haske wanda za ku yi tahiya da shi bisa sirat wa ya gabe lakun kuma ya gabarta muku dukkan zunubanku wallahu gafurur rahim Allah mai gabara ne kuma mai rahama da ahli da'ati ga mutanen da'ati Allah yana wa mutane masu yi mai da'a fi ma aka dawo fi ga abin da sun kai kuskure ci kun san duk mutum mutum na kuma duk mutum gajiyayye na to idan mutane sun yi kuskure ga abin da suke yi sai suka yi kuskure ba da nihi ba to Allah mai gafara ne ya gafarta shi ko ba su nemi gafara rahimu biyan ko mai rahama ne gare su fa abin na fa yadda fa yadda iflama ajrahum yana lullunka musu lada su kamata ka dama da sura kamar wanda ya gabata cikin sura ya Allah da gafara ka da rama ka Allah ka gafarta mana kuma Allah ka sa mai yi karshe mai kyau Allah ka tausaya mana ka sa mai karshe mai kyau ka kare mu daga sharrorin masharanta ya gafurur rahim لئلا يعلم لئلا يعلم أهل الكتاب أن wato a kun bi zalika Allah ya sanar da ku da wannan wato Allah ya sanar da ku wannan li Allah ya alama don kada su sani ko ai li ya alama ko kuma don su sani wato kenan li Allah wato abin nan lamu mazida wa bi qira'ati li ya alama bi iskadi ha bi iskadi lam li ya alama ahli kitab wakila kuma an ce lamu gaida za'ida فمعناها أعلمكم الله الله ذلك الله dalika Allah ya sanar da ku wannan li Allah ya alama ahlul kitab don kada ahlul kitab su san Allah ya gane ba su da iko ga komi na falala Allah ila zuwa kashi wato kenan kun ga wannan wato lamu ba za a da bace da gangan Allah ya yi abin nan ya sanar da ku don kada ahli kitabi su gane kada ahli kitabi su gane a tauratu wal injil masu a taura da injila na lam yu'minu bi Muhammadu wa inda su imani da muhammadu ba sallallahu alaihi sallam. kar su gane an mukaffafatu min as-saqila wa ismuha damiru sha'an wal ma'ana annahum la yaqdiruna ala shay'in min fadlillah don kada su gane su ba su da iko ga komi na falala Allah domin su ga ganin su kamar suna iya azurtawa kuma suna iya wadatawa to Allah subhanahu wata'ala ya sanar da ku wannan don kar su gane ba su iya wadatawa kar su gane ba su iya azaitawa kar su gane ba su iya hanawa min da Allah ya runa ala ce ba su iya ba su iya samun ikon ko min fadlillah daga fadlillah Allah ai abin nan la nalu na shay'an ba su iya samun komi min ma da zakarau cikin abin da ya ambata min fadlillah na fadlillah ta wala yatamakkanuna min naili kuma ba su iya samun ikon wata dama wadda za su samu wata falala cikin falala Allah don kasu gane haka la'annahum lam yu'minu bi rasuli abinda sa Allah ya tare su ya hana musu ganewa don ba su yi imani da manzo ne sallallahu alaihi wasallam wa huwa mashrudun bil imani bihi wato samun falala Allah da rahmar Allah samu ne an shartanta shi kamin mutum ya samu falala Allah da rahama tai bil imani abin nan ma huwa mashrutun bil imani bi sai in mutum ya imani da Allah da manzanni ne ta kwa aula ya kadiruna ala shay'in ko kuma ya zama ba su da wani iko game da wani abu min fadlillahi na fadlan Allah ana ayyata ya tasarrafu balle su yi tasarrufi fi a abumi ga fi a abami ga fadlan Allah wadda abbabba ko karama ba su da iko gare ta balle su yi tasarrufi da wadda abbabba wa huwa nubuwa su ce sai wanda suka so aka ba annabci wato kamar wanda suke cewa da me aka aiko manzo daga me yasa ba aiko manzo daga alƙarya guda biyu ba kun gani suna faɗa haka nan don ba su gane ba su da iko ga falala Allah ba shi yasa suke so su tsaye da falala Allah sai wanda suke so fa yaqsu biha ala amina man aradu suna ne su keɓe manzancin falala Allah ga wanda suka son a ba Au abin na aw yajidu ajran ko kuma suna so su samu lada biduni mura'ati shuruɗi ya wujudi ba tare da kulawa da sharuɗin samun lada ba don ba a samun lada sai an cika sharuɗin samun lada min imani na abin nan imani wa amali da'ati da aikata ayyukan da'a alamu ta da'a shari'i yadda shari'a ta hukunta babu wanda zai samu lada sai wanda ya aikata imani tukuna sannan ya yi aiki ya yi ibada gwargwadon yadda shari'a ta shar'anta duk wanda bai yi haka nan ba ba zai samu abin nan lada ba ko da ku ya yi aiki duk wanda mutum ya yi ibada da yawa in babu imani ba a bashi lada saboda haka dole sai an gyara imani ake samun lada sannan idan mutum ya yi imani duk wanda ya yi ibada bai samun lada sai ta yi daidai da shari'ar Allah subhanahu wa ta'ala sai ta zama alamun ya zama dole kenan kowanne mai ce makaranta Baya an tashi daga wajen wa'azi kowa ya samu kawa'idi na ya riƙe ya ta sama makaranta a koyar da shi in ya iya ya samu wani littafi kuma ko a hadari ko wani mai kama da ita ya rika koyo tun da ba a karɓar ibada sai an yi ta yadda shari'a ta ce to babu yadda za a yi a yi ta wata shari'a ta ce sai an koyo in ba a koyi wa da shari'a ta ce ba za a yi yin wa shari'a ta ce ba shi ko in ba a yi mai wa da ya ce ba bai ansa in bai ansa ba ko bai ba da lada ko guda wanda bai da lada ko guda lahira ko dan wuta na kun ga akwai bukatar zuwa makaranta bayan an imani an gyara shi akwai bukatar zuwa makaranta wa annal fadala bi yadillah lalle falala ta tabbata ga hannun Allah wa da shi kadai Allah dai ke iya ba da falala ba wani ba yoti man yasha yana ba da falalace ga wanda ya ga dama min ibadi cikin bayi ne fa fa'ata Ladina amanu bi muhammadin saboda haka ya ba wa'anda suka yi imani da muhammad sallallahu alaihi wasallam ajran ladasu kifilai ne kashi biyu wallahu dhul fadlil azim Allah ma abuci falala ne mai girma abin na lissa atima inda saboda abin da ke wurin Allah yana da girma kwarai yana da faɗi min mulki samawa ce na mulkin sama bakwai wal ardi da ƙasa wa gairi ma da wannan su Allah ya gafarta mana Allah ya sa mu karshe mai kyau wannan shine karshen suratul hadidi yadda ka gwada mana ƙarshen suratul hadid Allah ka gwada mana ƙarshen damuwa da bakin ciki ko wani iri ka gwada mana ƙarshen abin na na ciruta ko wace iri da a cikin jikunkunan ka namu kuma bi a da darajar wannan sura Allah ka shirya mana ɗiyan Allah ka sa musu albarka ka aza mana su ga hanya kama daidaiciya kuma Allah ka sa aljanna makoman mu in kiyama ta yi to sai abin na suratul mujadala bismillah بسم الله الرحمن الرحيم nazala madaniya ita wannan sura ta sauka madina hiya tani wa ishiruna aya tana da aya ishirin da biyu wa a har ra'isi jagora abinda take koyarwa bayanin majalisar nabi tana bayanin majalisar annabi wato makaranta ta kusa annabi yakan zanna na yana karantarwa makaranta ta mutane su taru su kewaye shi to bayanin yadda makarantar take kaifa kana yadda majalisar ta kasance wal adabil mar'iyyati fihi da ladubban da ake kulawa da su cikin wannan majalisa kuma abin nan wata nau'a man kanu fihi da kakkasuwa nau'i nau'i na mutanen da a cikin wannan majalisa wannan makaranta mutanen da a cikin ta suna da kashi daban-daban wasu luki kulli fariqin minhu da yadda kowane ka gudanar da suluki ne a wannan majalisar bismillahir rahmanir rahim kada sami Allah hakika Allah ya ji kawalan lati tujadiluka magana macen nan da ka ji dadi da kai kun gani majalisa annabi sallallahu alaihi wasallam har da mata na zuwa har wata ta zo tana tambaya har ta yi jayayya da shi har Allah ya aiko ya ce Allah ya ji ta mai jidalin nan da kai saboda ta rike ma annabi akan magana guda ya ce mata bai sani ba ta ce wallahi sai an bata ansa ta kata ya bata daga da wani ya ce bai sani ba ta ce wallahi ba ta zuwa sai ya sani ya damu kwarai da gaske ita ko cewa ta yi to in shi bai sani ba waka sani kasar ka gudun kowa ba ta zuwa duk inda zai bi da sanin na ya bi doshe faɗa mata to shi yasa har Allah subhanahu wata'ala ya saukar da aya cewa ya ji mai jidalin nan da kai yana jin ta duk abin da take yana jin ta kai kuri Eh, ka yi hankuri yana jin ka Allah ce ta jadiluka ai ka tana mujadala da kai ayyu annabi ya kai wannan annabi fi zauji ha ga sha'anin mijinta almuraji'u minha wanda yayi wanda yayi abin al-muzayil almuzahiru minha wanda yayi zihari da ita wa kana qala qala laha mijinta ya ce mata an alayya ka zahari ummi wata al'ada ce ga larabawa mutum ya ce wa mata ta yadda ban uwa ta yake haram ya ji daɗi da shi ita ma ta haramta gare shi haka to idan mutum ya faɗa wa mata ta haka ba saki na ba amma bai dawowa ga matar sai da wahala kwarai don sai ya azumin wata biyu jere bai sha ruwa ba to wani ko gaskiya bai yi azumin nan ga matar kuma ba ta yi ba bai ta yi aure don ba saki na ba to irin wannan shi mijinta ya yi mata tattau wajen annabi can lokacin jahiliya ana ta yin haka to shi na ita da mijinta ya mata haka nan daidai an aiko annabi sai ta iske ta ce shi faɗa mata mi a hukunci wa ƙarfi alatar Nabiya sallallahu alaihi wa sallam an galika ta faɗa ma an tattambaye annabi game da wannan fa ja ba haramta alaihi ya an sa mata cewa ke haramta gare shi don ga jahiliya in mai yawa mata ce haka nan ta haramta gare sai annabi annabi ya ce mata ke haramta gare ta ce a'a ba ta haramta gare shi ba ya ce a ke haramta alama huwa al-ma'hudu kamar wanda an ka saba min anna zihara a firqatu ma'abada cewa zihari abinda yake wajabtawa rabuwa ta abada saboda aka ga wannan al'ada da an ka saba shikenan ke haramta gare ta ce wallahi bai mata hukunci da al'ada ki ja mata aya to wannan shi ajayayya sun kai ta jayayya sai da Allah ya ansa ya aiko jibrilu ya fanshi annabin mu ga wannan sunan matar wa hiya kaulatu kaulatu ake ce mata bintu sa'alaba wa zawjuha huwa aus mijinta aus bin samiti wa ta shaki ila Allah ta koyi tsaye ta hana annabi shakat kuma ta ce ba ta zuwa wani wuri kun bai zuwa wani wuri sai ya ba ta ansa ta shaki ila Allah tana kai ma Allah karo wa hadata ya za a bata ita dai wa bakata ba ta da abinci wasu bai ta sigaran gadiya kanana sannan ce ta haramta yaya ta haramta hijara musu aurensu ga yara ƙanana a inna tibeta a tibi abin nan in abin nan da matun ilai in ta ɗauki ɗiyan ga ta kai ma ubansu abinai da'u sai su walakanta kamo da kun ka sani mai yawan abin nan mata ba su ɗauka ɗiyan eh, mijinsu wa'inda ba nasu ba sai su basu su walakanta sai ta ce to in na kai su gare sai su walakanta au ilaya ta ce in ko ta kawo su gare ta jawo sai su je yawa don ba ta da abincin da za ta ba su don haka ita gaskiya ba ta daga sai ya faɗa mata abin da an mahita wallahu ya sama wata hawar kuma Allah ya ce yana nan shi Allah yana jin jaye ku kai manzon Allah da kai da ita ai taraji'u kuma duk jaye da kuka yi Allah yana ji inna Allah un basirun lalle Allah mai ji ne kuma Allah basirun wato masani ne alimun bil ahwal wa hadhihi qissa wannan qissa tadullu tana nuni ala anna majlisahu sallallahu alaihi wasallam cewa majalisar annabi in ya zanna wajen da yake karantarwa yana duhu addakar wal unsa maza da mata suna samun annabi wurin maza da mata suna zuwa wurin wa sharibu war wadiyu da mai daraja da kaskantacce suna zuwa mu yanzu muna raba maza da mata Annabi na ya faɗi haka nan daga baya can da ana gamewa to lokacin da an ka kai wani lokaci sai ya bayyana maza su ta daban daga mata mata su ta daban daga maza shi yasa kuka gani yanzu ba a gamewa in mace ma tambaya gare ta sai dai ta wuce da nesa ba a bari ta game da maza domin duk dai annabin ne daga farko haɗe ake daga baya an karaba maza daban mata daban saboda haka kowane irin addini in dai na musulunci na to za a raba maza daban mata daban duk addinin da ka ga an game maza da mata wuri guda to zina aka san ayi ba addini bane zinata aka son a yi ba addini ba ne shi yasa an ka gami maza da mata har wani ya taba wata wata ta taba wani to wannan duk abin nan manuwa akwai ba addini ba ne wato zina ce ake so a yi Allah ya gafarta mana wa bi huriyatul kalama ciki akwai yancin magana wal muraja'a da kuma abin nan jayayya wa suhulatul amri da saukin al'amari fi kulli shay'in a dukkan a cikin dukkan komai majalisa annabi wal amnu al kamil akwai aminci tabbatacce bi abin na fi muqabalati wajen muqabala da annabi bi Ali da tambaya sallallahu alaihi wasallam kana da cikakkiyar aminci ka isa wajen annabi ka tambayi sahabbai ba su taba ka wa huwa abin da sare hukum bil jawab su masu tambaya shi ko annabi yana ba su ansa bayyane kai tsaye yana bayyana musu da ansa fi ma kad unzila ilayhi ga abin da aka sauka mai da wahayi wa yakuffu anil jawabi kuma yana kame kai ne ya ƙi ba da ansa fi malam yanzil ilayhi ga abin da bai sauko gare shi ba ko bi malam yanzil ilayhi ga abin da ba saukar gare shi ba hatta ya alama hukumar lafi har sai ya san hukuncin Allah ce wato annabi yana ba da ansa in an tambaye shi ga abin da ya sani abin da bai sani ba kuma sai ya kama kai ne gare shi Allah ya gafarta mana Allah ya sa mu karshe mai kyau Allah ya ashe ibadan mu yadda Allah ya taimaki majalisa annabi da gyaruwa da ladabi da biyayya Allah ya shirya mu ma Allah ya shirya namu majalisu ga koyi da annabi sallallahu alaihi wa sallam nan da mu fara insha Allah بسم الله الرحمن الرحيم aka kafa kamara mutum ne yana kwana sai matarsa ta kama wasa da shi ko da yawa ko ya kai a cikin bayanan da yake kuma da wannan zai yi azumin 61 azumin Allah ya gama ta ah, haka ba a kamara mutum ne yana kwana da daddare tare da iyalinsa ko da ya farko sai yana salami shi ma da mutuwa ne zai yi ya azumi yi zaɓe ko ba a yi kamata ban gane abin da ya kani Thank you. yana nuni ya buƙaci iyali ne da yi wanka ba bai yi wanka ba kwana ya tashi bai yi kwana ba bai yi wanka ba bai ci abinci ba sai ya ji ana asala eh shi kenan zai yi wanka sai shi ci gaba da azumi ne azumi ne zai ci gaba da shi eh, sai ya yi abin na ya yi wanka dai ya ci gaba da azumi ne babu wani tun da dai a cikin lokaci na ya kwanta sannan kuma ya falka lokaci ya wuce kwana na ya kai wannan sai ya ci gaba da azumi ne amma zai yi wanka da sa'i sai da Allah da da ke da matsaloli daban-daban a da za da shi da a kuma a da da kyau wato annabi ya ce sallallahu alaihi wa sallam marru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin to kun san mun karanta da ku nan wurin cikin sahihul buhari na wajen wannan hadisi malamai sun ce da wannan ake umarnin yara da azumi kamar da an umarce su da sallah da shi ake umannin su da azumi da shekara bakwai in yaro ya kai shekara bakwai za a umarce shi da azumi in ya kai shekara bakwai daidai malamai suka ce za a umarce da azumi kamar dai yadda mun ka karanta da sunan wuri da shekara bakwai za a umarci yaro da azumi sai a rika cewa shi ya azumi amma ba a matsa mai sai ya kai shekara goma ba a matsa mai sai ya kai shekara goma amma dai da shekara bakwai a yi kokari a ga cewa an sashi ya fara ɗauka azumi da shekara bakwai kuma kun san nan wurin da muka karanta da ku sahabbai in suka sa yaran su azumi in yaro ya yi kuka sai su ba shi al'ihin irin ya musannan ta gashi wadda aka matsa tana tsuwa kuma ɗan haɗa ya ce sai mu ba shi irin sai shi ta wargi wato ya yi ta wargi yan an jima kuma yin wata kuma bugu ne sai mu koma ɗauko mai ita shi ta wargi har rana ta ba haka ake saboda haka abin wargi aka ba shi don ɗan shekara bakwai kun san ɗan karami na kwarai shi yasa da ya kuka sai a bashi abin wargi sai shi ta wargi shi kenan kuma ya mace da yunwa sai ta koma abin nan a suka ce kuma sai ya tuna in ya koma kyallowa kuma ya aza kuka sai a koma bashi abin wargi haka dai har rana ta faɗi to haka ake yi kaɗan kaɗan har yaro ya saba abin da ya sa kuwa ganin kuna jin waya azumi yanzu don ba ku tashi da irin wannan tasowa ba to ku ku tadda ɗayan ku su tashi da irin wannan tasowa in dai yaro ya saba da abu tun yana ɗan ƙarami to zai ji sauƙi ne in ya girma amma duk abin da baka saba da shi ba sai da ka girma ka san ciwon kanka ka san ciwon jikinka to za ka ji waya ce amma sadda yaro na yaro bai san ciwon jiki ne ba bai san ciwon kai ne ba in ya saba da wahala to ana iya koya mai ya saba da cikin sauki to in ya saba da ita to ko ya girma bai jin wuyarta Allah ya taimake mu yayi salati da sallama ga annabi mu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mana roƙonka Allah bai annana na sharru annaka anta Allahu alladhi la ilaha illa anta ar-rahmanir rahim ya maliku ya quddus ya salama, ya mu'min ya mahin ya aziz ya jabbar ya mutakabbir ya khaliq ya bari ya musawwir ya ghafar ya qahhar ya wahhab ya razzaq يا فتاه يا عليم يا قابل يا باسل يا قادر يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا عليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باقي يا شهيد يا عفو قوي يا متين يا ولي يا حميد يا مغفر يا مبدع يا معيد يا مغي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا احد يا فرد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا اول يا اخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتظم يا ابو يا رؤوف يا مالك الملك ذو الجلال والاكرام يا مقتد يا جامع يا غني يا مغني يا غني يا مغني يا غني يا guri qiyamu wa qiyamane qiyamu wa qiyamane qiyamu wa qiyamane ya dar ya nafi ya dar ya nafi ya dar ya nafi Ya يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث ya رشيد Ya Allah يا الله منا roƙonka su asma'ika husna Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana dukkan zunuban Allah ka sa mai karshe mai kyau Allah ka anshi azumin mu ya Allah ka anshi azumin mu ya Allah ka anshi azumin mu ya Allah ka anshi sallolin sauran ayyukan mana alheri Allah ka anshe su Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mana Allah ka warkar da mu Allah ka warkar da mu marasa lahiyar mu duka Allah ka warkar da su Allah ka warkar da mu baki daya Allah ka sa mai kashi mai kyau Allah ka gafarta mana ka gafarta mu uwayen mu uwayen mu Allah ka gafarta masu Allah ka haska kansu ka in su a cikin kaburburan Allah ka kare su daga azabobin kabari ka sauƙaƙa musu matsalolin zaman kabari Allah ka kare su daga dukkan azabobin kiyama in kiyama ta yi Allah ka gafarta mu uwayen iyayensu Allah ka gafarta ma kakanninsu Allah ka gafarta ma yannai da kannai da daya da iyali da zuriya uwayenmu duka Allah ka gafarta mana Allah ka yahi mana Allah ka tausaya mana Allah ka sa mai karshe mai kyawu Allah ka sa aljanna makoman mu din kiyama ta yi Allah ka gafarta mana Allah ka yahi mana Allah ka gafarta mana ka gafarta ma iyalanmu iyalan mu Allah ka gafarta musu Allah ka gafarta ma uwayensu kuma ka gafarta wa su. mu duka Allah ka gafarta mana Allah ka yaye mana Allah ka gafarta mana ka gafarta wa ɗan ɗiyan gada ka ba mu da wa'anda za ka ba mu da zuriyar mu ilawa mai kiyama saboda darajar sunayenka Allah ka gafarta musu Allah ka kama mana tarbiyyar su Allah ka aza mana su ga hanya kama daidaiciya Allah ka warkar da su Allah ka warkar da su Allah ka warkar da kwakwalwarsu Allah ka warkar da jikunkunansu Allah ka warkar da kunnuwarsu Allah ka warkar da halusar Allah ka warkar da hannuwarsa Allah ka warkar da kawahonsu mu duka da mu da su Allah ka warkar da mu Allah ka warkar da mu Allah ka gafarta mana Allah ka yare mana Allah ka tausaya mana ka ansa mana addu'a kuma ka kama mana tarbiyyar Allah ka sa su zama na tuwa ido gare mu Allah ka sa su zama ni'ima da rahama ka gare mu maza ko matan su kada ka bari su zama musiba gare mu kada ka bari su zan hitina gare mu duk wanda ya hanyar da ba daidai ba bai a sama ya aka sana Allah ka dawo mana da su ga hanya Allah ka dawo mana da su ga hanya Allah ka sa mu ci amfani abin Allah ka sa mu ci amfani abin Allah ka sa mu sa albarka ka sauƙaƙa musu matsalolin rayuwa saboda darajar sunayenka Allah ka mai da hankalin su ga karatu da ibada Allah ka mai da hankalin su ga karatu da ibada Allah ka natsar da su Allah ka kwantar da hankulan su a cikin makarantun nan cikin makarantun nan su Allah ka kare su su daga shirin ɗalibai abokan karatunsu Allah ka kare su daga shirin malamansu Allah ka kare su daga shirin maza Allah ka kare su daga shirin mata Allah ka kare su daga shirin mutane Allah ka kare su daga shirin aljanu Allah ka kare su daga shirin sauran halittunka Allah ka samu yi ƙarshe mai kyawu tare da su Allah ka samu yi ƙarshe mai kyawu tare da su Allah ka sa aljanna makoman mu in kiyama ta yi ya Allah ka ba mu aljanna ya Allah ka ba mu aljanna firdaus al'ala ya Allah ka ba mu aljanna firdaus al'ala ka kare mu daga azabobin wutarka Allah ka kare mu daga azabobin wutarka Allah ka kare mu daga azabobin wutarka da da huwaye da ɗaya da iyali da zuriya da dangi da malamai da masoya baki ɗaya saboda darajar sunayenka Allah ka biya mana duk bukatunmu na alheri wanda ba na alheri ba kamar alheri ka biya mana wani abin da muka tsoro Allah ka ɗare mu don darajar sunayenka saboda ka Allah ka gusan muna da damuwa ko wace iri ka gusan muna da bakin ciki ko wane iri ko wani tsoro Allah ka mai sai aminci ko wata hitina da tashin hankali ka mai sai zaman lahiya saboda ka Allah ka kare mu cikin mu. ya Allah ka kare mu cikin mu. ya Allah ka kare mu wajen mu. ya Allah ka kare mu cikin mu. ya Allah ka kare mu wajen gidajen gidajenmu cikin dare Allah ka kare mu cikin yini Allah ka kare mu cikin gari Allah ka kare mu wajen gari Allah ka kare mu ya Allah ka kare mu cikin zaman gida da tahiya inda duk muka yi ta Allah ka taimaka mana Allah ka tausaya mana Allah ka kai mu lahiya kuma abin da muka ce bida ka ba da halaliya kuma Allah ka dawo da mu lahiya saboda darajar sunayenka Allah ka kare mu daga sharrin da abisa hanyoyi yo wani sharri da abisa hanya Allah ka kare mu ko dai mun wuce ko kuma ba mu iso ba Allah dai ka ba mu kariya ta musamman Allah ka kare mu Allah ka kiyaye mu Allah ka kare mu Allah ka kiyaye mu Allah ka gafarta mana dukkan bayin ka musulmi yara da manya maza da mata Allah ka gafarta musu kuma Allah ka gafarta ma uwayensu Allah ka gafarta ma iyalinsu Allah ka shirya musu diyansu Allah ka biya musu bukatunsu na alheri wanda ba na alheri ba kamar alheri ka biya musu amin da duk musulmi suka tsoro Allah ka kare su Allah ka hada kan muka hada kan malumin ya Allah ka hada kan muka hada kan malumin Allah ka tausaya mana Allah ka hada kan muka hada kan musulmi baki daya Allah ka hada kan musulunci da musulmai baki daya Allah ka ɗaukaka musulunci Allah ka dauka ka musulmi Allah ka wace kafirci Allah ka wace kahirai Allah ka tarwata shirka Allah ka tarwata mushrikai Allah ka wace na lahici da munafikai baki daya duka Allah ka kare mu daga sharuri ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana bi asma'ika al-husna kulle a wasu al wala Allah ka kare mu ka kare kasar mu Najeriya nan ba mu da wata kasa wadda ba ita ba Allah ka hada kan Najeriya Allah ka hada kan yan Najeriya suna karama da babba Allah ka gusar da ita duk wata itina wadda mun ka ji labari da wadda ba mu ji ba Allah ka yi mana maganinta wadda muka sani da wadda ba mu sani ba Allah ka yi mana maganinta Allah ka zaunar da Najeriya lahiya Allah ka zaunar da Najeriya lahiya Allah ka zaunar da Najeriya lahiya Allah saboda darajar sunayenka ka alza mana addu'o'in duk wanda ka ba wasu kasashe tsaro Allah ka ba Najeriya tsaron da ya tsara wani duk wanda ka wasu kasashe tsaro mun roƙe ka ka ba Najeriya tsaro wanda ya tsara wani Allah ka ɗaukaka Najeriya Allah ka ɗaukaka 'yan Najeriya Allah ka ɗaukaka Najeriya Allah ka ɗaukaka 'yan Najeriya Allah ka zaunar da Najeriya lahiya Allah ka zaunar da Najeriya Najeriya lahiya Allah ka hada kanta ka hada kan mutanenta Allah ka kare Najeriya daga hitina Allah ka gusar da hitina wadda a cikake ciki da wadda babu ta Allah ka yi mana maganin ta wadda ta zo da wadda ba ta zo ba Allah ka yi mana maganin ta Allah ka gusar da hitina Allah ka gusar da tashin hankali Allah ka gusar da tsoro Allah ka gusar da hirgita Allah ka gusar da tsiya da talauci da rashin abinci matasa ko Allah ka shirya su Allah ka taimaki matasa Allah ka taimaki matasa Allah ka ba su ayyuka da sana'a na halaliya wanda ka ba su riba mai yawa ko mai isassu Allah ka ansa mana addu'a kuma Allah ka shirya maka shirya mahukuntan tarayyar Najeriya ka ba su rayuwa mai tsawo mai albarka Allah ka warkar da su Allah ka warkar da su Allah ka warkar da su ka ba su lahiya cikakka ka ba su imani cikakki. ka azarta su ayyuka na kwarai ka sa mulkin su ya zan rahama ga Najeriya da 'yan Najeriya Allah ka gafarta mana Allah ka ba su mataimaka na kwarai Allah ka ba su masharata na kwarai ya Allah ka kare ya Allah ka kare muka kare su ya Allah ka kare muka kare su kuma ka azaita mu su. kuma ka kare mu daga sharrorin ya Allah ka hidda abin su garam ya Allah ka hidda abin su garam ya Allah ka ba mu namu da kanka ya Allah ka hidda abin su garam ya Allah ka ba mu namu da kanka ya Allah ka ba mu namu da kanka kuma in za ka ba mu Allah ka ba mu halaliya kuma ka ba mu mai yawa kuma ka ba mu mai sama don daraja sunayen ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka kare mu ka kare arewa ka kare ƙara arewa lahiya da zaman lahiya da ilimi da arziki da ci gaba mai amfani ya Allah ka kare mu ka kare jihar ya Allah ka kare mu ka kare jihar wannan jiha ta mu Allah ka kara mata lahiya da zaman lahiya da ilimi da arziki da ci gaba mai Yau yawani makwata wannan jiha ta mu su ma Allah ka zaunar da mu lahiya Allah ka gusar da hitina kowace Allah ka gusar da tsoro da tashin hankali Allah ka gusar da ciya da talauci da rashin abinci Allah ka zaunar da mu lahiya Allah ka zaunar da mu lahiya saboda rahamarka Allah ka tausaya mana a cikin wannan jiha ta mu kwabba mu tsoro Allah ka ba shi tsoro ban hirgita ma Allah ka hirgita shi Allah kowa adda niyya ya walakanta ma Allah ka walakanta shi ko gina mana rami ko don mu fada Allah ka kada shi ciki Allah ka kada shi ciki Allah ka ya mana ka ansa mana addu'a mu danga Allah ka shirya mu ka shirya mu hukuntan wannan jiha ta mu zuwa ga abin da kaka so kana yarda da shi Allah ka kara musu imani da lahiya kara musu rayuwa mai tsawo mai albarka ka ba su mataimaka na kwarai ka ba su mashawarta na kwarai ya Allah ka kare mu ka kare su ya Allah ka kare mu ka kare su ya Allah ka azaita mu alherin su ya Allah ka kare mu daga sharrorin su ya Allah ka hidda abin su garam ya Allah ka hidda abin su garam ya Allah ka ba mu namu da kanka ya Allah ka ba mu namu da kanka kuma inda ka ba mu Allah ka ba mu halaliya kuma ka ba mu mai yawa kuma ka ba mu mai sama don darajar sunayen ya Allah ka kare mu ka kare gidajen mu ya Allah Allah ka kare mu ka kare gidajenmu kada ka bari kowa ya ba mu tsoro cikin gidajenmu kada ka bari kowa ya hirgita mu kada ka bari kowa ya walakanta mu ya Allah ka kare mu ka kare makarantun nan ya Allah ka kare mu ka kare masallatai wuraren zaman mu Allah ka kare mu wuraren sana'a mu Allah ka kare mu wuraren ayyukan mu Allah ka kare mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye ya Allah ka kare ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka kare mu a cikin tahiyoyin mu inda don muka yi ta Allah ka raka mu da kanka Allah ka kai mu lahiya abinda muka ce bi da ka ba da halaliya kuma Allah ka dawo da mu lahiya Allah ka kare mu daga shirin da bisa hanyoyi ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ka gafarta mu uwayen mu ka gafarta mu diya da iyali da zuriya da dangi da malamai da masoya baki daya bayan ka musulmi yare da manya maza da mata masu rai da matattu wa'anda aka yi da wa'anda za, Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana mutanen da ke ta kokari wajen tabbatar da wannan tafsiri wato kwamitin tafsiri Allah ka sa musu albarka Allah ka yi musu budi na alheri Allah ka buɗa musu koyon alheri Allah ka zaɓe musu koyon sharri Allah ka sa mai karshe mai kyawu Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta gafarta mana Allah ka tausaya mana ka yi salati da sallama ga ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam